比赛。 I think in rap akwai rabon mu dan kuwa Allah shi zai ba mu ina ganin nohon ya hana mu in dai har shi din ya ba mu ba na babba ko karamin mu don blame others mu dukan mu dai rapa sunan mu yes rapa sunan mu me na zagi ko kai raini mi sai ka bani no some way hada zaka hana ni ka yi anno to shege ni da kiki ka dauke ni to ai Allah zai canza ni then is promise sai ya bani anan gaba sai ka ce ba ba zan ya baiwa ba amma moto ba zan tsaya ba if i ba zan bari ba ba zai yi mun ba because sai ni mama if you love it sai ka if you know that sai ka duba if you know that sai kai noma sannan ka samu a san ma ba kuma mazajen fama kan alfarma ganya sai kai jinya ina da karfi dan ba karya kone hanya Allah ya ba hanya hanya da zan ajiya a bani baya yes duk sunanka kashi da tsoka ni na pika ba zuga nota fika hanya yanka kiyaye kanka lot of things ka aje a ranka da karanka Yes. Let go.

Wara jama'a maza da mata masu kallon wannan tasha ta Muradi TV. Um, a yau ma kuna tare da mu a cikin wannan shiri na waka da sauti wanda ni Abba S-Boy nake ɗaya daga cikin wanda za su yi muku wanda za su yi waka a wannan gida a yau. Saboda haka ku ci gaba da kasancewa tare da mu kuma dan Allah ku ci gaba da subscribing a wannan channel na Muradi TV. Muradi TV.